Sai a shekara biyu da suka wuce ya haɗu da shi. Sai da ya da gaske ya gane shi, saboda yadda ya dawo fari ƙal saboda yadda hutu da jin daɗi suka zauna masa. Tashin farko kyautar dubu ɗari ya masa, ya haɗa da ba shi lambarsa. Duk kalar rayuwar da ya so tun yana ƙarami na rayuwar jin daɗi shi yake gani a wajen Rabi'u. Ga shi ya girma zai iya cewa ma ya ɗauko tsufa tunda yana dab da aurar da 'yar cikinsa duk da bai samu cikar burin nasa ba. Tuni ya ji ya kwaɗaita da son ya yi kuɗin fiye ma da haka. Ya sa ya maƙale wa Alhaji Rabi'u ko zai taimaka masa ya sama mishi aiki irin nashi da shi ma zai samu kuɗin. A haka Alhaji Rabi'u ya rinka masa yawo da hankali yana kasuwanci yake yi. Sai da ya yi da gaske Rabi'u ya fito ya nuna masa ta hanyar da ya samu kuɗinsa idan har ya ga zai iya. Tsayuwar motar Alhaji Rabi'u a wani tanfatsetsen gidansa da matarsa ta uku take ciki ya katse tunanin da Kabiru ya tafi. Ya yi wani mai gadi ya buɗe masa. Tunda suka shiga gidan Kabiru ya saki baki da hanci yana kallon aljannar duniya. Maganar shugaba na dawo masa a kunne, za ka yi kuɗi, idan na ce ma kuɗi ina nufin ƙazamin kuɗin da zai saka duniya ta sanka Za ka ji daɗin rayuwarka, za ka bar wa ‘ya'yanka tarin dukiya, ka tabbata ba ka tsallake duk sharuɗin da aka gindaya ma ba. Daga yanzu kafin wata uku za ka fara ɗanɗana arziki amma ka iya takunka. Sauko daga ciki ka gaisa da Asiya. Muryar Alhaji Rabi'u ya katse masa tunanin da yake. Rabi'u anya zan iya wallahi ban san me yasa nake jin ba zan iya ba. Gani nake za a iya gano ni da wuri ba zan iya yi wa Sajida haka ba. Murmushi Alhaji Rabi'u ya saki yana tunda na iya yi wa Sakina ‘yar uwata haka kai ma za ka iya ba fa kashe ta za ka yi ba. A cikin ƙanƙanin lokaci kai ma za ka zama kamar ni ka yi amfani da abin da kake da shi ka samu cikar burinka. Kar ka karaya abokina mu je dai daga ciki in dai muka bi komai a yanda muka tsara wallahi ba za a samu matsala ba. Kabiru gyaɗa kai yai duk da a ƙasan zuciyarsa gani yake ba zai iya ba. ya bi bayan Alhaji Rabi'u yana karewa gidan kallo, hararo kansa kawai yake a matsayin Rabi'u. Ya mallaki irin wannan gidan, ya gina wasu lahi manya-manyan gida, daidai da Nusra ma sai ya mallaka mata gida da mota. Tuni ya ji ya ƙara kwaɗaituwa da ya samu kuɗin. A lokacin da suka shiga falon da kamar a ƙasar waje suke da suka shiga, a lokacin kuwa da ya zauna kalle-kalle ya ci gaba da yi. Alhaji Rabi'u ya haye sama minti biyar a tsakani sai gashi ya sauko ya zauna. Kafin ka ce me masu aiki sun cika gabansu da kayan ciye-ciye. Alhaji Rabi'u ko sai murmushi yake da ya ga yadda Kabiru ke haɗiyar yawo. Takun takalmin Asiya matar Alhaji Rabi'u da ke saukowa daga saman benen ya sa Kabiru mai da hankalinsa wajen benen. Yarinya ce bata fi sa'ar Nusra 'yarsa ba ko za ta girma nasara ba zai fi da shekara biyu ba. Kyakkyawa ce ajin ƙarshe tamkar ita ta kanta, fuskar ta ɗauke da murmushi. Har ta so gefen Alhaji Rabi'u ta zauna ta fara gaida Kabiru da ya hau washe baki. Ƙasar ran sai yana ta mamakin yadda yarinya ƙarama ta yarda ta auri sa'an mahaifinta. Bayan sun gama gaisawa ta miƙe ta koma sama. Rabi'u yanzu wannan 'yar yarinyar ka aura? Murmushi Alhaji Rabi'u ya sake ya zuba lemu a kofi sai da ya kurɓa ya ajiye ya kalli Kabiru yana. Shekara uku kenan da aurenmu, kuma ta wajen nan da matarka ta hana ka ta wajen nake neman ta. Ido Kabiru ya zaro waje yana kuma sai ta yarda. Ƙwarai kuwa ba ina da kuɗi ba, a yanzu da kake ganin ta ba ma ta san inda za ta kai kuɗi ba. Ka ga kuwa ko don su dole ta yarda da ta, don sai da na tabbata iyayenta irin talakawan nan ne sosai. Don a garin tallama na haɗu da ita, na cika ta da kuɗi, na cika iyayenta da kuɗi. ba su da gidan kansu kafin na aure ta yanzu kuwa har yayyanta maza ba wanda ban siya wa gida ba tana morata a zahiri ina morarta a baɗi baɗini sai ya ƙasa da murya tana samun ciki take ɓari na riga na ba da mahaifarta ni kuwa ina nan da 'ya'yana bakwai suna jin daɗinsu a waje kabiru mamaki ya sa ya kasa ma magana don sai a yanzu ya gane da rabon amaryar kuɗinsa ke ƙara haɓaka uwar 'ya'yansa kuma ta masa silar kuɗin. Rabi'u da ma ni ma na auri wata ta zama silar kuɗin, ba na so na taɓa uwar 'ya'yana. Da muka sha wahala tare, da ya kamata a ce a yanzu ta ji daɗina. Shugaba ya bani wata uku, ya bani abubuwan da zan yi har zuwa matakin ƙarshe. Tun da muka baro wajensa, wallahi jikina a sanyaye yake, gani nake ba zan iya ba. Wani irin mugun kallo Rabi'u ya bi Kabiru da shi yana, 'Ka ga idan ba za ka iya ba ka tashi ka bar min gida ka kuma dawo min da kuɗaɗe na da na baka. Kuɗin nan idan kai ni za ka ba wa ko me ana ta nuna ma hanyar arziki kana bauɗewa. Duk uban wahalar nan da ka rinƙa bani dama ba ka tsayar da zuciyarka ba. Abu kaɗan sai ka ce ba za ka iya ba da Allah tashi ka bar min gida. Ka san kuma ba a yi wa ƙungiya haka in dai ka fasa wallahi sai an taɓa ka. Ba abin da nake nufi ba kenan Rabi'u, ba fasawa zan yi ba, sharuɗan yanzu sun fi bani tsoro, ina tsoron na kuskure a samu matsala. Ka kwantar da hankalinka, ka saka a ranka za ka iya, sajida da kake ta faɗi ba fa kashe ta za ka yi ba balle. Daɗin ma da ita za a ji, gefe guda kuma idan an kwana biyu za ka iya auren mata uku ka yi ta more rayuwarka abokina. Kana jin daɗi, ‘ya'yanka ka gan su fes. Ni ka san gaba ɗaya yarana suna ƙasar waje, shawara ɗaya dai zan baka. Duk yadda muka tsara ka bi, za ka sha mamaki, ƙila ma ka fi ni himma wajen ba da abin arziki kuɗi su yi ta hauhawa. Ai ba dawwama za mu yi muna yi ba, za mu yi iya mu kuɗin ya kai mana yacce muke so sai mu tuba mu yi ta istighfari. Allah mai yawan afuwa da gafara ne, zai yafe mana, duk shekara muna ɗakinsa muna neman yafiya fa, wannan ba wani abu ba ne. Hun to shi kenan, Allah ya sa dukkan na samu matsala. Ina addu'a Allah ya sa kar Sajida ta taba rafko ni don tana da bala'in wayo da son ta bukwakwafi. Da haka suka ci gaba da hirar su wajen la'asar Alhaji Rabi'u ya ƙara tsara masa duk yanta za a yi ya ɗauko kuɗi ya bashi mai yawa ya raka shi ya tafi. Sajida, idan na ga na gaba ɗaya a gabana ji nake kamar bani da wata matsala a rayuwata. Zuwan Nusra ya sa na manta da damuwa da hawan jinin da abban Nusra ke neman saka min. Ina zaune tsakiyar su duk mun baje a tabarma ana ta hira. Wayar ta ya hau ringin ta ki ɗauka, ganin kiran ya ƙara shigowa na ce wai ba za ki ɗauki wayar ki ba ko ba kiran ki ake ba. Umma Ahmad ne fa, na san cewa zai yi na dawo, ni kuma na fi son na gaisa da Abba kafin na tafi. Na ga kowa ban da shi ba zan ji daɗi ba idan ban gan shi ba. sai ki kira shi a waya ku gaisa maza ta shi ki tafi gidanki ba na son shashanci daman mijinki ke ta kira kika ki ɗauka umma dan allah ki bari na kira ahmad na san ba zai hana ni jiran abba ba sai da naga ta kira mijinta ya amince ta jira abban ta kafin na yarda ta zauna duk da har a ƙasar raina ba gajiya ne da ganinta ba gani nake kamar jiya na haife ta Sai ga shi cikin ikon Allah da ran mu ta girma ta yi aure, duk wanda ya ganta ya san tana ɗauke da ƙaramin ciki. A tunanin da nake yi, na tuna halin da mahaifinta ya bujuro min da shi. Take da girma na da komai na bi sauran ƙannanta da kallo da duk sun mafi nisira girma. Annur da Fahad ne kawai ba su fita girma ba, mutane da yawa sun ɗauka Saifullahi yayanta ne. Da yake girman ya zo da zamani har wani saje da gemu ya ajiye. ba mai yarda ta girme shi. Shigowar Larai da sallama ya sa muka mai da hankalinmu wajen ƙofar tare da amsa sallamar da ta yi. Larai 'yar aiki ce a wani gida da ke bayan layinmu na riga da na da zuwanta tun da Hajiyar ta kira ni. Akan za ta turo ta ta kawo min kayan aiki. Buhun hannunta ta fara ajiyewa kafin ta sauke kayan da ke kan almajirin da ke biye da ita a baya ta zauna muka gaisa. Tana ga kayan nan Hajiya ta ce ki duba abin da babu sai na karɓo. Kayan na duba na ga duk abin da na bada list ina bukata akwai haka ne yasa na ɗago ina karfe uku ne taron ko? Eh ƙarfe uku ne idan Allah ya kai mu. To ba damuwa gobe karfe ɗaya da rabi ki zo da kulolin zuwa lokacin na gama insha Allah. Miƙewa ta ta min sallama ta tafi. Umma dan Allah ki daina wannan aikin wahalar wallahi har ga Allah bana so. Sabida ke nake so na nemi kuɗi ki huta, cewar Faisal yana haɗa rai. Saifullahi ya karɓa da, abin nan na ci min tuwo a ƙwarya wallahi. Ni ma ba na son aikatau ɗin nan da take karɓa, kuɗin ma ba wani mai yawa ba. A gaskiya lokaci ya yi da za ki daina wannan aikin Umma. Murmushi na saki, ina na ga tun da kuka taso kuka same ni da sana'ar nan. Ni kaɗai na san kalar rufin asirin da wannan sana'ar ya min, ba ni kaɗai ba har da ku da kun san aikin baban naku ba wani mai ƙwari ba ne. Idan na daina ku kanku za ku sha wahala a yanzu. Idan ta biya ni kuɗi na, gobe shi ne zan samu kuɗin registration ɗin jam ɗinka. Yana ƙoƙarin magana Abban Nusra ya shigo da sallama hannunsa ɗauke da ledoji niƙi-niƙi. Tuni yaran suka mimmiƙe ni sira ta riga su isa wajensa tana abba oyoyo tun ɗazu nake jiran dawowarka sannu da zuwa. Washe wake yana kin daɗe da zuwa ne? Kana fita na zo abba, ai da kin kira ni a waya ai da na dawo da wuri, ya kike ya mai gidan naki? A kunyace Nasira ta rinka amsawa bayan ta ajiye ledojin. Ɗaya bayan ɗaya suka rinka masa sannu da zuwa fuska a washe ya rinka amsawa. Sai da ya jiyo muka haɗa ido ban kawo zai mun kallon arziki ba, na ga ya sakar min murmushi. Take na saki murmushi ina jin daɗi a raina, na masa sannu da zuwa. A daidai lokacin da Yasmin ta ɗauko masa ruwa ta ajiye a gabansa. Ganin su Saifullahi na ƙoƙarin miƙewa ya sa ya saurin dakatar da su, sai da suka zauna ya kalli Saifullahi yana. Ni nawa ne ma kuɗin registration ɗinka? Washe baki Saifullahi yayi yana abba. Na ɗan yi aikin lebura na tara dubu goma yanzu ciko nake nema. Nawa ne cikon? Dubu goma sha biyar ne. Hannu ya sa aljihu ya ɗauko rafin ɗari biyar biyar na ƙwallo ido ina kallonsa tamkar yadda duka yaran su ma suka zaro ido suna kallon kuɗin. Ya ƙirgo dubu ashirin don da ni aka ƙirga kuɗin ya miƙa wa lahi yana gashi nan ka je ka yi registration ɗin. Na gode Abba, Allah ya ƙara arziki. Amin ya kalli Faisal yana nawa ne kuɗin jam ɗin naka. Shi ma baki a washe ya faɗa masa ya kirga ya bashi zuwa lokacin farin ciki da mamakin inda ya samu kuɗi mai yawa haka ne ya cika ni. Dan iya sani na yanzu ba lokacin samun kuɗinsa ba ne. Dan aikin nasa sai a lokacin zafi sosai idan ya sa musu gyaran firiza haka AC fanka da sauransu. Mamaki bai ƙara kashe ni ba sai da naga daidai da annar sai da ya tambaye shi matsalar sai ya ƙirgo kuɗi ya bashi. Ko nasara bai bari a baya ba ya ƙirgo dubu goma ya bata har ga Allah kasa motsi na yi. Don a lissafin da na ya ya bada wajen dubu saba'in ina ya samu irin wannan kuɗin mai yawa haka. Yadda ya ba wa nasara dubu goma haka ya ba wa Yasmin da bakinsu ke washe suna ta zuba godiya da addu'a. sai amsawa yake bakinsa shi ma a washe. Sai a lokacin ya ce wa Yasmin ta ɗauki ledar kaji ne a ciki ta wanke ta ɗora, sai yara na suka ƙara haukacewa da murna. Har nusura tana wallahi sai ta tsaya an gama ta tafi da shi. Sai da duk suka watsa ya jiyo ya kalle ni yana hajjaju yau ni ma na ɗan yi abin ƙwarai. Rawan da na yi wa yaran nan abu da kaina har na manta, baki ji daɗin da na ji da na ga farin ciki a fuskarsu ba. Murmushi na saki ina Allah ya ƙara arziki ya ƙara buɗe. Ni da adashe na ma zan ɗauka na ba wa Saifullahi ya yi registration ɗin sai kuma Allah ya yi ikonsa ka samu kuɗin. I wallahi Allah ya yi ikonsa alhamdulillahi ke ma ai ga naki siyayyar nan na miki. Ya turo min ɗayar ledar gabana. Baki a sake na buɗe ledar na ga ne guda biyu sai a tamfa da wani baƙin mayafi. duk da ba wani sanin kaya masu tsada ne ba da gani kayan masu tsada ne abban nasirin a ina ka samu kuɗi mai uban yawa haka kabiru gyaɗa kan sai idan ya san za a rina in dai sajidar da ya sani ne sai ta tambaya haɗuwa ne da wani tsohon aboki na ya zama mungun mai kuɗi shi ya min kyautar kuɗin nan bai tsaya iya nan ba ya ce zai taimaka min na samu aiki wani abokin naka ne don kamar duk na san abokananka A'a baki san wannan ba, firamare muka yi tare. Allah sarki Allah ya saka masa da alkhairi ya biya masa bukatunsa na alheri yadda ya faranta mana Allah ya faranta masa. Amin ya Allah. A ranar tare duk muka ci abinci cikin tsananin farin ciki su annar a kuɗin da aka ba har da siyo sababbin takalma. Abban Nusra ma zan iya cewa rabon da naga farin ciki haka a fuskarsa har na manta. Bayan sallar isha'i mijin Nusra ya zo suka tafi, addu'a kawai nake a raina Allah ya sa abban Nusra ya cire wannan mummunan abin a zuciyarsa. Har ga Allah na ji daɗi da naga baya fashi da ni, ba na son abin da zai ƙara sawa mu yi faɗa. Ko da muka kwanta a ranar bai neme ni ta baya ba, ta hanyar da Allah ya halasta miji ya nemi matarsa ya neme ni. Bayan ya samu natsuwa ya bani haƙuri akan da kwantar da hankalina ba zai ƙara tunanin nema na ta baya ba. sai a yanzu ma ya rinka nadama da ya yi tunanin gwadawa. Har ga Allah na ji daɗi, runguma da juna muka yi bacci. Ƙarfe uku na safe Kabiru a hankali ya leƙa fuskar Sajida ya ga ta yi nisa a barci. Ya zara jikinsa daga nata ya sauko a hankali saboda kar ya tashe ta daga barci. Gefen gadon ya nufa a hankali ya ɗauko fans ɗinta ya ne a hannunsa cikin sanɗa ya fice daga ɗakin ya waje. Yana zuwa ya bayan gida ya ɗauko tukunyar ƙasar da ya shigo da shi da ba wanda ya san ya shigo da shi. Ya saka pants ɗin a ciki, ya fara surutun da aka ce ya yi a hankali yana waige-waige. Duk da yana da tabbacin ba mai ganinsa, don a sharuɗin an ce kar ya sake ya yarda a gan shi. Yasmin ba ta da nauyin bacci ko kaɗan, ko ya ta ji motsi sai ta farga. Motsin ƙofa ya sa ta buɗe idonta, kafin ta ji kamar takun tafiya a ta bayan ɗakinta. inda ta miƙe zaune tare da dafa ƙirjinta cike da tsoro. A hankali ta miƙe tare ta leƙa ta windo. Ba abin da take iya hangowa sabida duhu. Amma dai kamar mutum take hangowa, tunanin ta ƙila ɓarawo ne ya shigo gidan. Haka ne ya sa ta yi sauri ta bar jikin windo ta nufi ƙofar ɗakin cikin sanda ta buɗe a hankali. Don so take ta je ƙofar ɗakin ummanta sanar musu. Tana fitowa Kabiru ya shigo shi ma cikin sanda. Ganin Yasmin ya sa gabansa mugun faɗuwa dan daga shi sai gajeren wando. Ita ma jikinta ne ya hau rawa, cikin rawar baki ta ce, Abba motsi na ji a bayan ɗakina. Ina tunanin ɓarawo ne ya shigo, shi ne na fito na faɗa muku. Sai a lokacin Kabiru ya ɗan saki ajiyar zuciya, dan duk tunaninsa ta gan shi. So ma yi saurare.